kan mu sauraron mu duba da yanayin album ɗin da Auta MJ Boy ya saki a cikin shekarun 2021 da 2022 ton mu sauraron mu yanayin album ɗin da ya saki a 2023 ya bambanta sosai matuka da wa'incan ka kasance da mu domin jin ta suka bambanta Tom jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu sake dawowa da ku a cikin wannan tasha tamu ta a gidan Nura TV Tom mai sauraron mu muna so mu sanar da kai yanayin album din da Auta Boy ya saki na 20 na 2021 da 2022 ya bambanta da na 2023 duba da yanayin makadan da ya masa waka a 2021 da 2022 mutum ɗaya ne to amma 2023 ya canza makadi domin kuwa wanda ya mai kiɗan waƙarsa wato ma'ana gurin Studio din da ya kiran waka ya bambanta da wancan wanda ya kiran waka sa to misraran mu koyawa yanayin waka auto inji boy za ta fita a cikin 2023 ko yanayin daɗin ta ka ka bibiyar mu misraran mu ka ci gaba da kasancewa da mu domin ko za mu sakar maka album din sa na 2021 sannan mu sakar maka na 2022 sannan mu zo mu sakar maka na 2023 domin misraran mu kai kan ka kasance ka tantance a tsakanin wa'annan waƙoƙi na auto ya bambanta mai sauraron mu kai dai kawai kasance da mu a cikin wannan tasha ta mutu a gidan Nura TV ka daure kai mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora mai sauraron mu domin hakan shi ke kara mana karin gwiwa saka muku labarai da dimin su ka kasance da mu mai sauraron mu Na'am masu sauraro muna kara sanar da ku cewar wannan album ɗin nasa da zai saki a cikin shekarar nan 2023 to ga dama ta samu domin kowa din sa ya fara fita na 2023 mai sauraron mu. Album ɗin Auta Anju Boy ya fara sakin sa ne a cikin shekarar na 2023 wanda dama Auta Anju Boy ya riga yi wa masoyansa alƙawarin